barkan ku da zuwa wannan channel tamu na albarka mai suna hikima hausa tv wannan muna subscribing da kuma alamar kararrawa da kuma alamar liking ku yi sharing da comment domin shi ke bamu damar kawo muku sababbin shirye-shirye a zan takwa rutunan ke a cikin darajar su halo halo ta mun samu na bakwai yanzu to wanda ya kada a wannan kokowa shi zai zama na takwas eh mi kar de final nasari mai yankori mai da kokar bidiyo mi final shine ingilishi ke semi final da ibrahim idrisa goni ismail web master horten inshallah zakir zakari ismail web master horten madam nice malala absatu hima yankori elashi mahamadu hima Captain Omara Babier, yasin Hima, Aida Mutoi Kudo, Leka Nakigo. Barka, da haka zacce kudi. Irgo. Ni kake shirya malam. Aigo ka aigo ka Yan hito. Wallahi. ga su na cikin rana za ku ko mani sai jibril logo salgan sai gina ah, arbitri ya busa ah. to arbitri ni ta carga ga tara kilembuwa zikiru zakari ini food tufarkin president da Likita, a zaɓe na wajen tiraj a godon ikononi ni abdulaziz larabu doyi sabon shari'ar su kamfan beni ya jira kwadanin difa Ame. Muna tunasar muku da cewa mai damara ja shi ne ake cewa abarema na tawa. Mai damara bula shi ne Malam Kile Umbuwa na Maradi. kun shiga cikin minti biyar na hari malam kilayen buwa difa maradi maradi maradi sitalai yadda wani mirka kan rayu gona kuna a huta daga gaban wai malam mai ba oh, kasan ya shawo hankalin mutane su yi kasa su yi kasa wallahi kai wannan challenge zamna mana ko ka samu samu ka taita maradi zakir zakartawa tsakanin zakiru zakari na tawa mai damara sha da malam claim buwa na maradi mai damara bula claim buwa abokin tafiya aibo hassan malam barka ke wadi wanda ya dauko lamba takwas da mai bakwai sai haka tawa kana ah, wanda ya dauko daya ya yi da mai lamba biyu ah. yanzu dai gasa nan ta kama Karen buwa. Ha! La ilaha Ta kusa. Ta kusa. Ta kusa. Ta kusa. Wayo! Ta kusa. Ah! ya kada. Laban. zakiru ya kada wai wai wai wai na maradi da unguwa ya sababu lo zakiru zakar zeri ya wuya aka gyare shi shaki su ban kan zakai lo ya kada malam kile wallahi zakiru zakar wani dattawa ya kada malam kile na maradi Damdarien Nokel, ici Noko, ici Agendendeni. Excellence. Yadi Lozakur Kassé. Opérateur.

Monsieur Abdoulaye Marouma offre à Mansour Issa 100 000 francs et qui porte 100 000. Et Aïda Sambarase, défend que la commune Kidan, ma Bouchodinte Awan Jelfuna, Abdoulaye Marouma, Ngalona Mansour Issa Difar Gourgen Zouanano Zambar Waranka, Orte l'équipe au Zambar Waranka. Oh. zamo mantiwon kuna Abdullawan maruma ortane kulka gogate kan bagwara ga kasinai fondara haka ne hadi shugaban kwamitin tsare-tsaren shagulgulan sallar goma sha takwas ga watan disamba da aka yi adifa sallar 18 desambra alhaji abdullawan maruma ya ce ya ba mansur isa dan kokowar jihar difa wanda ya zuwa yanzu ke tsaye bai faɗi ba ya ba shi jika ɗari sannan ekip ortn da ke kula da wannan hidima ta gabatar da wannan kokowa kai tsaye ita ma jika ɗari wato har kullum dai tun daga can difa shi shugaban kwamitin na difan ngla har kullum yake tallafa ma harkokin gargajiya a duk inda suke a cikin ƙasar nan alo muna jin ku za ku to irga sauraron eh, sai wani sai da marece ertel michel ah, kowa ta marece mu ga abin da zai saura ne da agence evenementiel du sahel ngai moy da tukunci da gurje fondo radir ko yadda miliyon hinza